assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na jina tilabi musa kwankwaso a jihar cross river inda ya kai ziyara wa sarkin yakur wato obol lafon masha allahu kalli da sarakunan nan suka tarbe shi da kyakkyawar girmamawa duk dai domin dai ali an samu nasara a wannan tafiya ta mu mai albarka ta jam'iyyar nnpc sannan dai a jihar ma ibani wadda ya kai ziyara jiya nan ma ya zauna da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar nnpp da shugabanninta da 'yan takarkarinta domin a ga an samu nasara a wannan jam'iyyar ta mai albarka allah ubangiji da tabbatar mana nasara a jam'iyyar nnpp daga sama har ƙasa insha allah inda sa rusa shine sabon angon najeriya ku da kuke su da musu kira da nuna alamun karfin gwiwa mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na injiniya tilami musa kwankwaso a jihar